This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yako makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau talata 29 ga watan Oktoban shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai. To baba wani harin da sojojin Isra'ila suka kai a arewacin Gaza yau talata ya hallaka mutane sama da sittin. wasu 'yan bindiga sun hallaka mutane biyar a yankin baluchistan mai arzikin ma'adanai a kasar pakistan sannan kasar saudiya ta ce za ta ci gaba da haƙo adadin man da ta saba haƙowa a daidai lokacin da take kuma yaƙi da ɗumamar yanayi kanan labaran kenan wato a yayin da zaben babban zaben shugaban kasar amurka ke ƙara kusantowa masu fashin baki na ci gaba da sharhi akan jihohi mafiya tasiri a zaben inda za a fafata tsakanin 'yan takara to akwai jihohin da su suna tsakiya ne tangal-tangal suke za su iya juyawa kowane shekara to kamar wasu jihohi ne aka fi sanin su da irin wannan yanayi to sai mu domin jin ƙarin bayani akan wannan tambaya bayan haka za a ji cewa masu ƙananan sana'o'i da ke amfani da wutar lantarki a jamhuriyar niger suna fuskantar cikas bayan haka muna ɗauke da shirin noma tashin arziki wanda muhammad hafiz baballe zai gabatar akwai kuma sakonni da kuma masu sauraro ka aiko mana ta hanyar imel to amma duk sai mun fara da shan labarin duniya tukuna to assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran jami'ayin lafiya a falasino sun ce wani harin da isra'ila ta kai ta sama yau talata ya rutsa da wani bene mai hawa biyar na zaman iyalai a arewacin gaza ya hallaka mutane akalla 60 harin ya auku ne a bayan lahiya inda jami'ai suka ce wasu mutane kuma goma sha bakwai sun ɓace biyu bayan harin babu wani bayani daga isra'ila nan take sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya soki wani ƙudurin doka da majalisar dokokin isra'ila ta amince da shi mai haramta babbar hukumar agaji ta majalisar ɗinkin duniya da ke taimaka ma falasɗinawa unrwa jami'ai a lardin baluchistan mai fama da tashe-tashen hankula a ƙasar pakistan yau talata sun ce wasu 'yan bindiga sun kai hari kan ma'aikata a wani wurin gina madatsar ruwa suka kashe biyar tare da raunata wasu biyu harbe-harben sun auku ne a gundumar bangur a wannan lardi mara cunkoson jama'a wanda ya shahara wajen mallakar ɗimbin ma'adanai mazauna wurin sun ba da rahoton cewa maharan sun tsere daga wurin akan babura nan da nan dai ba a san inda suka nufa ba mai magana da yawun gwamnatin lardin sahidirin ya tabbatar da adadin waɗanda abin ya rutsa da su yana mai cewa hukumar gundumar ta ƙaddamar da bincike kan wannan harin an kai mutane biyun da kuma suka ji raunuka da kuma wakin zuwa wani asibitin da ke wurin a cewar sa. Kasar Saudiya ta dukufa wajen samar da gangunan mai miliyan goma sha biyu da dubu ɗari uku kulle yomin. A cewar ministan makamashin kasar Yarima Abdulaziz bin Salman a yau dinnan talata da yake jawabi a taron shirin saka jari don gaba FII a takaice da aka yi a birnin Riyadh yariman ya ce kasar wacce ta fi kowace ƙasa a duniya samar da mai za ta ci gaba da cimma burinta game da albarkatun mai a yayin da take kuma kokarin cimma burinta na kawar da koko yaƙar dumamar yanayi ya kara da cewa za mu siyar da duk wani adadi na makamashin da wannan ƙasa ta mallaka illa iyaka za a aiwatar da wannan manufar ce tare da sauran manufofi kafada da kafada irin su rage gurɓata muhalli da kuma iska mai lahani. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. A bayan kowace shekara hudu fafutukar lashe zaben shugaban ƙasar Amurka na bagewa a muhimman jihohin raba gaddama ba kamar sauran jihohi da aka san su da wata jam'iyya ba waɗannan jihohin su ne suke raba gaddama suna cancanja alƙibila tsakanin kowane zaɓe kuma aksari a cikinsu ne ake fafatawar gaske domin su kuwa ne ke raba gaddama wanda zai lashe zaɓe wato kenan a nan ne ƙuri'un gundumomi za su wato da za a bayyana su ne za su shiga da mai nasara fadar white house sanin muhimmancin waɗannan jihohin ya sa 'yan takara sun fi mai da hankali wajen yakin neman zaɓe a cikinsu dr kabir hassan ɗan najeriya ne mazaunin nan amurka ya mana fashin baki a kan irin waɗannan jihohin E, to ka san yadda shirin tsarin zaɓen amurka yake ba irin misali na najeriya ko nijar ba ne na majority carry the vote ba kowane jiha tana da amurka yawan electoral college hmm. wakilai indirectly ne ake zaɓe a so in ka ci zaɓe a jiha za ka sa wakilai ne akwai final zaɓen da ake yi a house of reps bayan an yi general elections hmm. so a zaɓen amurka wanda ya sami delegate saba'in ne shine zai dawo shugaban ƙasa to rikicin da ake yi shine saboda an daɗe ana siyasa na ra'ayi da kuma yadda tattalin arziki ke tafiya a jihohi mutane a jihohi wasu jihohin su riga sun raji a tsarin akida da tattalin arziki da yake daidai da wata jam'iyya misali hmm. jiha ta biyu mafi girma a amurka texas wanda tana da darajar ya fi talatin tana da aƙidan noma da man fetur da tsarin dai ƙauyawa da suke son yanci da rike bindiga so jihar republicans ne hmm. babu yadda za a yi kai democrat ka je kamfen ba a texas a texas ka ci zaɓe da shugaban ƙasa maybe shekara hamsin da ka suka wuce ma ba yi wannan ba so you are wasting your time misali jihar california ita ma haka take ita kuma ta Democrats ne babban jiha ce ta fi kowanne girma da yawan mutane delegates ɗinta suna da yawa ina ji ba zan iya faɗa da ka ba amma dai za su kai mai biya bai. To amma jihar saboda 'yan fim da 'yan technology da 'yan boko da 'yan unions jiha ne da tattalin arzikinta da mutanenta sun raja a tsari na jam'iyyar democrat su ne za ka samu suna ba sa son bindiga sun fi karfin goya ma ba unions da sauransu so koya za ka yi kana republican da kyarkaci california the last time da wani ya ci zaɓe a california was reagan dan california hmm. yana takarar shugaban ƙasa kuma dan republican ne dan republican ne 1984 so kaga shekara arba'in <laughs> republican da ya hmm. so akwai jihohin da su suna tsakiya ne tangal-tangal suke za su iya juyawa kowane shekara. To kamar wasu jihohi ne aka fi sanin su da irin wannan yanayi. So jihohin da aka fi sanin su da irin wannan yanayi. Jiha ta farko ita ne jihar Pennsylvania inda na yi makaranta kuma na yi zama a jihar hmm. na shekara akalla tara. Hmm. So na san jihar sosai gaba da baya ƙauyuka da birni. Gabacin jihar nan ne babban alkarya garin Philadelphia yan birni. So wannan Democrat suka fi yawa nan ne kamfanoni suke da lebo da mutane sosai a manyan birane. Tsakiyar jihar nan ne ƙauyawa suke da gonaki da kamfanoni na sarrafa kayan noma da sauransu. Nan tend to vote Republican. Muna maganan irin su ah, Allentown da sama can wajen su akwai jihar Michigan. Mm-hmm. Ita ma jiha ne ita da take da baki musulmai da larabawa. Abinda mutane ba sani ba shine in ka je wani area a Michigan. ga yawan masallatai da musulmai abin zai baka mamaki sai ka ɗauka kana Lebanon ne ko Syria. So yawancin aka zo in ana siyasa wanda duk ya iya in democrat suka yi convincing larabawa da baki da bakake suka fito sosai za su iya cin michigan haka suke cin michigan su kuma republicans idan suka je ƙauyuka ƙauyukan suka zaga suka yi convincing mutane su fito mu sukan iya cin michigan so wannan yawanci jihar on out na waye ya fito da su waye yana da tasiri waye zai iya cin jihar misali 2016 hillary bata fito da bagage ba bata yi convincing din ba su fito ba ta fadi jihar 2020 ah, Eh, democrats suka je suka yi ta bugawa suka yi convincing kowa da larabawa da baki da bagage su fito suka ci jihar so yanzu jihar is a battleground state saboda rikicin gabas ta tsakiya na libya eh, na palestine da lebanon akwai 'yan lebanon da yawa a wajen and most of them they are not ba sa jin daɗin goyon baya da amurka take ba ma israel so da yawa sun fito suna kumfulan cewa ba su zaɓi jam'iyyar democrat ba Dr. Kabir Hassan kenan ɗan Najeriya mazaunin nan Amurka yake mana wannan fashin bakin. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baba shugaban Chadi Muhammad Idris Dabi ya kaddamar da wani aikin tabbatar da tsaro wanda ya hada da farautowa da kuma dakile ɗaruruwan mayakan Boko Haram waɗanda suka kai hari tare da kashe sojojin chadi sama da arba'in ranar lahadi a shiyar tafkin chadi mai makwabtaka da kamaru najeriya Niger, da kuma chadin dabi ya ziyarci yankin a jiya Litinin, inda ya taimaka wajen jana'izar sojojin nasa Il a instauré trois jours de deuil national en la mémoire de martyrs tombés sur le champ d'honneur. Gidan talabijin ɗin ƙasar Chad kenan ke ba da rahoton cewa shugaba Muhammad Idris Dabi ya ba da umarnin a yi ƙasa-ƙasa da tutocin ƙasar. Sannan dukkan gidajen rediyo da talabijin da ke ƙasar ta yankin tsakiyar Afirka kada su sa komai sai baitocin addini na tsawon kwanaki uku tun daga jiya 28 ga watan Oktoba. bayan jana'izar sojojin bi ya yi shelar kaddamar da hasniket wani aikin soji wanda wasu sabbin sojojin da aka tura tafkin cadin za su yi wanda ya hada da zakulowa da kuma kawar da mambobin kungiyar ta'addancin da ke boye a wurin dabi ya yi jawabi a gidan talabijin na kasar Dabi ya ce a matsayinsa na shugaban kasar Chadi shine babban kwamandan sojojin kasar kuma mai tabbatar da tsaro da lafiyar farar hula kuma ya umarci sojojin Chadi da su kare lafiyar farar hula da dukiyoyinsu ta wajen bin sawu da kuma halaka 'yan ta'addan Boko Haram waɗanda suka yi munanan aika-aikar kan sojojin gwamnati kuma suka ɓoye a wajejen tafkin na Chadi. a gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da yanzu ko bari mu sake komawa tuskar rahotanninmu masu kananan sana'o'i da ke amfani da wutar lantarki a jamhuriyar nijar suna fuskantar matsaloli na yawan ɗauke wuta wanda ya kawo cikas ga sana'o'in tasu sakamakon ɗaukewar wuta da ke faruwa a tarayyar najeriya wakilin maharu da mamman bako na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto. Daya daga cikin masu kankanan sana'o'in kayan sanyi da ke kan iyakar Nijar Najeriya gefen birnin Kwanni mai suna Musa Umaru ya ce mini abin na saka su tabkaɗin bin hasara irin wannan lokacin. Gaskiya hisi wannan rashin wuta kan mana da dama surtu mu masu kayan sanyi. Duk abin da ka san kana sayar na kayan sanyi babu halin ka saida shi wani ma ya lalace irin su madara nan duk sun bi sun lalace mana gaskiya wannan harka sai dai addu'a. Sai dai a bangaren kamfanin gidan wuta na ƙasa reshen nishelek da ke birnin kwanni shugaban kamfanin mai suna abu musa ya ce matsalar ba daga bangaren su ba ne inda ya yi amfani da wannan damar domin baiwa jama'a haƙuri akwai a tashi akwai a tashi an ɗauki kwanaki muna cikin waga matsalar ta rashin huta wanda abu ne wanda mun same shi daga kacewa huta ta daga nigeria ba abin da za mu ƙara ce mutane kamar da muka ce musu wancan gami ne gaskiya muna neman neman goyon basu cikin haƙuri kuma muna ƙara basu haƙuri muna ƙara basu haƙuri da suna waga nijelek tamu da birnin kwanni da ta jihar mu ma wadda attawa da nijelek tamu gaba ɗaya muna ba al'umma basu haƙuri lalle muna fata al'umma su ji daɗi nan gaba abin sani shine dangance da nijelek ita nijelek dai gurinta na hari kuma na kullum shine duk ko ina ada duk inda wani yake nijelek tana so ta bashi huta to dangance da yanke huta don mutane su san nijelek ba ta wasa wajen mutum yana da huta ya samu katsewa huta nijelek ba ta iya kwana ba ta iya zama yanzu haka dai yankuna da dama na ƙasar ne ke wuni ko kuma hadda kwana cikin duhu sanadiyar yankewar wutar lantarkin yayin da masu kankanan sana'o'i ke ci gaba da kokawa game da wannan matsala kamar yadda waɗansu daga cikinsu suka shaida mini musoma da abdu na badosa sa mu yanzu fuske mu da muke harkar ruwa wani madara da ji da sauransu wani madara tana zahir lalace idan babu wuta kuma wani sayan ko ruwan zo sayan babu sanyi kaga ba zai sayi ba muna fuskantar cikas da dama saboda dukkan wasu abubuwa wanda aka amfani da suna wata to yanzu masu wa'annan sana'o'i sun koma sai a hankali a harkoki magana ta gaskiya harkoki sun tsaya yau na tsawon kwana kusan goma abin da fatan mu ga wannan gwamnati ta yi kokari da Allah inda matsalolin suke a samu a gyara su Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar ta gaida Haruna Mamman bako da wannan rahoto kai tsaye ga mu na gaba Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban ke gabatarwa. Masu kama kifi da sayarwa a Najeriya na ci gaba da koka kan irin halin da sana'ar tasu ta shiga a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan inda suke cewa rashin tsaro tsadar canjin dala amurka na daga cikin abubuwan da suka sa wannan sana'a ta nufi durkushewa a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon mun tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta najeriya eh, sunana sani rulwanu arzika mai kifi kaduna ni shugaban masu kifi na Najeriya a karkashin ƙungiyar da ake ce ma Nigerian Union of Fishermen and Seafood Dealers ƙungiyar masu kama kifi da masu sayar da kifi ta ƙasar nan. To kowane hali sana'ar kifi take ciki yanzu haka a Najeriya? Wato sana'ar kifi yanzu a cikin ƙasar nan ta lalace ta taɓarɓare mana gaba ɗaya kuma dalilin hakan kamar kaga maiduguri tana ba mu kifi da kashi hamsin cikin ɗari saboda wannan matsalolin tsaro ba a samu sannan masu kawo zuwa kasashen waje siyo kifi yanzu ba sa iya tafiya so saboda dala ta yi tsada sannan masuntanmu ba su da kayan kama kifi sannan kuma ba su da intervention da dan jirage da tallafi da gwamnati da take bayarwa sai dai turawa suna karɓar lasin a najeriya suna shiga can teku da nisa cikin teku dipsy suna kama kifi suna tafiya da shi kasashen waje kusan kimanin miliyan hamsin ɗari a cikin wata ɗaya suke kama tafi da shi ƙasar su gyara kuma a a siyo a can. To yanzu ya zaka kwatanta wannan hali duk da ka faɗa ya zaka kwatanta shi da yadda sana'ar kifi take a da kafin wannan hali yanzu da ka bayyana mana da kuke ciki yanzu. Wato wancan lokaci ana samun lokacin akwai zama lafiya mutanen kamaru mutanen chadi suna kawo kifi su gamboru suna kawo baga a doro baga duk ana kawo shi nan kaduna mafi yawanci kuma daga sokoto a mutanen kalmalo mutanen harkifin kifin libya algeria duk ana kawo shi kasan nan kaduna a da kamar mutanen ilori kamar mutanen yankin fatakod makurdi da duk kaduna ne santa nan suke zuwa sai kifi su shi to amma tun da aka samu matsalar tsaron nan da kuma tabarbarewar tattalin arziki abun ya zo ya lalace gaba daya daga baya kuma an koma kiwon kifi gwamnati ta kawo juya akalar gwamnati akan maganan kiwon kifi to shi kuma kiwon kifin nan mafi yawanci lokacin da gwamnatin bahar ta zo ta ba da tallafi to amma tallafin sai aka ba nasel aka ba cbn babban bankin najeriya to mafi yawancin ah, wannan suka ah, karfi da wannan intervention din tallafi ba masu kifi ba ne wasu kuma an musu training na sati ɗaya sati biyu to ina training sati ɗaya biyu zai yiwu ga sana'ar kiwon kifi kaga ba zai yiwu dole sai an koya da sauran shi sa yanzu na wani tunani a munan arewa muna so mu kawo wani tsari tun da dama arewa ita kaduna ita ce cibiyar arewa da kuma ita wannan sana'a to ina ta kokarin yadda ka yi magana cewa yanzu sana'ar ana samun tangarɗa ba kamar yadda take a da ba to ya za ka kwatanta yadda kuke samun kuɗin shiga a yanzu a yanzu babu ma kuɗin shigan ai kuma mafi yawancin ma su masu tafiya su suwa ƙasashen waje sun daina saboda dala ta yi tsada sannan kuma a nan yanzu dai kwata-kwata babu kuɗin shiga a kifi ba a samun kuɗin shiga saboda babu ma kifi sai ka tafi da dubu hamsin dan kifin da za a baka a leda za ka rugo shi ba auki saboda babu shi yanzu a kungiyance wani irin kokari kuke yi domin ku ga kun maido da martaba ita sana'ar kifi ta dawo yadda za a dinga samar da ayyukan yi wato muna ta kokari yanzu akan gwamnati ta fahimci a irin matsalolin da suke cikin wannan sana'a ta a yanzu saboda karancin kifi da kuma a rashin tallafi ga masu kama kifi sati biyu da wuce na rubuta ma shugaban kasa takarda akan ina sanar mashi da cewa fa ga halin da ƙasa take ciki a maganar kifi kuma muna ta dai ƙoƙarin da ya kamata mu yi akan gwamnati ta fahimci cewa lallai lallai babu kifin na cikin ƙasa don haka shi sa muke so mu kawo tsari ta ƙarƙashin partnership da ƙungiyar makarantar koyar da kiwon kifi wacce take america a california domin mu zo gwamnatin jihar kaduna da mu fara ta jihar kaduna misali tunda ita ce cibiyar arewa mu samu fili mu gina gonakin kifi a wurin kuma mu kirkiro wurin koyar da kiwon kifi yadda mutane za su fahimci abin sannan kuma mu ba da recommendation ma gwamnati gwamnati ta ba su tallafi domin in ba haka muka yi ba to yana da wahala su fahimci yadda abin yake kuma yadda ita gwamnati za ta ba da nata gudunmawa to amma yanzu muna da zaton shi mai girma gwamnan jihar kaduna mun yi masa bayanai akan haka kuma mun yi yan rubuce-rubuce a takardunmu mun tura masa kuma an duba mahimmancin a wannan tsari da nake so in kawo mu fara shi ta nan jihar kaduna sannan mu ɗauke shi jihohin arewa yadda za mu samu masu da abin yi da kuma kifin ya wadata a cikin ƙasa a abubuwan da muke ta ƙoƙari yanzu dai muna sauraron shi mai girma gwamna Sani akan a ba mu approval na wannan wuri da muke bukata inda za mu yi training center din da kuma wadatar da kifin ma a cikin jiha nan jihar kaduna da kuma arewacin najeriya ka yi maganar cewa a da uh, jihar kaduna ita ce cibiyar da ake ko kuma jihar da ta kasance cibiya wadda ake hada-hadar kifi sosai a najeriya ban sani ba wannan sana'ar za ka iya ba mu yasi na adadin irin kudaden shiga da ake samu da kuma yawan ayyuka da take samarwa matasa? eh kwarai da gaske na farko ina ganin kamar a nan kaduna ma wanda yake kusan kullum akwai kasuwanni da suke ci maiduguri dai akan mota sama da biyu uku biyar sukan shigo a rana wani lokaci a sati motocin da suke shigowa ba su girgwa sannan akwai masu saukewa akwai masu ɗauka su tafi talla akwai ga sunan da yawa kuma da ana karban haraji duk kowane kaya ya zo ana karban haraji so yanzu kaga duk girman kaduna yanzu a takaice yanzu a haka da kaduna tana da babbar kasuwa inda duk kayan da ya zo za a karba haraji sannan a shiga da shi kasuwa so yanzu babu irin wannan ma kasuwar to shi sa ni yanzu a tunanin tsarin ni da nake so in kawo so muna so da wannan kamfani na dd Fine country as an investor wanda yake a partnership da america su ne za su fara koyar da wannan sana'ar kifin sannan kuma masu sai da kifin ma kansu su samu wurin da za su dinga zuwa su saya su sayar ya kasance su mutanen jihar kaduna sun san ga wata santa ta kasuwa yadda duk wanda yake bukatar kifi in gasasshe yake so in danye yake so ya zo kamar yadda kaga a su new york kamar irin so china da sauransu duk suna da irin waɗannan kasuwannin kamar yanzu ka tafi kado fish market a abuja in ka tafi can santa ne inda zaka je ka so Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta Najeriya wato NIFAS Saniyar Luwanu Arzika mai kifi Kaduna sai kuma Julia Leathers Gresham da taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla gaida Baballe yanzu kuma ga sakonku masu sauraro. Ra'ayi da farko ra'ayinka ne Hassan dogon faci ba tsari. kace ya kamata shugaba tinubu ya sabke ministan wutar lantarki saboda lalacewa wutar lantarki a arewa domin gazawa ce a ce wutar lantarki ta gagari arewacin najeriya da fatar dattawan arewa za su gaggauta ɗaukar mataki nuna rashin jin daɗinsu a kan katsewar wutar lantarkin in dai suna kishin arewa sai kuma ra'ayin buba mai goro gashuwa kace zan yi amfani da wannan dama domin yin tsokaci akan yadda arewacin najeriya ke fuskantar matsaloli da dama musamman na rashin wutar lantarki tun da aka haife ni ban taba ganin an samu matsalar wuta a arewa na kwana da kwanaki ba sai a gwamnatin tinubu don haka nake kalubalantar wannan gwamnati ta gaza sosai wajen daɗaɗa wa talakawan najeriya To Dalla, yanzu ko kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe muna ƙoƙarin kawo muku wannan saƙo game da zaben Amurka wanda za a yi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu amma kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya ne da kusan minti 27 na safe a nan Washington DC ga wannan saƙo. Fashion. Hausa. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Allah ya kawo mu sabuwar kakar zaɓe a Amurka. Haka ne a ranar biyar ga watan Nuwamba Amurka za su fita kwansu da kwarkwatar su zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a zaɓen shugaban ƙasa duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaɓen wuri wato early voting. To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaɓen na Amurka. Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaben a lokacin zaɓen da kuma bayan zaɓen zaben wato idan an bayyana wanda ya samu nasara. Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram. Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai ɗaya sai biyu sifili biyu. hudu biyar shida tara takwas tara inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa amurka Sashen Hausa na muryar Amurka duniya a takon hannunku. Tuma Dalla ko ga Ibrahim da takaitattun labaran duniya. To a takaicen jami'an lafiya a Falasɗinu sun ce wani harin da Isra'ila ta kai ta sama yau talata ya rutsa da wani bene mai hawa biyar na zaman iyalai a arewacin Gaza ya hallaka mutane a ƙalla sittin. harin ya auku ne a bai lahiye inda jami'ai suka ce wasu mutane kuma goma sha bakwai sun ɓace biyu bayan harin babu wani bayani daga sojojin isra'ila nan take jami'ai a lardin baluchistan mai fama da tashe-tashen hankula a ƙasar pakistan yau talata sun ce wasu 'yan bindiga sun kai hari kan ma'aikata a wani wurin gina madatsar ruwa suka kashe biyar tare da raunata biyu To masu sauraro iya abinda za mu iya kawo muku kenan a wannan shirin na la'asariya sai kuma can da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan maudu'un da za mu kawo muku a daidai wannan lokaci. yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma fiona wa mayi wacce ta shirya ta bada umarni da injiniyoyinmu na wannan la'asariya da suka hada da mr chan da kuma al santos da ya taimaka masa baba ya koma makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa wassalamu